dukkanin rayuwar musulmi a sarkafa take da hukunce-hukunce dokoki da kuma ƙa'idodi na addinin islama a waɗansu lokuta tambaya kan zama wani babban al'amari musamman ga yan uwa musulmi mata hakan kuwa na iya zama wani tarnaƙi game da al'amuran da suka shafi addini domin fiye biri hawu tsiya dangane da matsalolin da suke damu ku na addini ku kasance tare da rukayya abdullahi sabo a cikin shirin mata a musulunci A kowace ranar Alhamis, da misalin karfe goma sha ɗaya na Jama'a mayan sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na mata a musulunci. Shirin mata a musulunci shi ne da yake tattauna batutuwan da suka shafi mata musamman ta bangaren ibada. kuma shi ne da yake zo masu sauraro daga nan gidan rediyon garkuwa fm megahertz inda biyar da ɗigo biyar a bisa zangon fm da ke nan birnin sokoto haka ma ya sauraron mu za ku iya sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya na amman hajjan na tamu ta tun inda kuma mixla haka za ku iya turo mana sakon karta kwana akan lambar na ta sifili takwas sifili uku uku ɗaya takwas shida bakwai biyu bakwai haka za ku iya turo mana sako a manhajar whatsapp ta sifili takwas sifili takwas shida sifili shida bakwai sai kuma wanda ya shirya wannan shirin Nasir Abbas Babi ni da kai Abdullahi Saba zan kasance da ku. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمنى Tuma da ya sauraron mu kamar yadda muka bi muku bayani cewa na shirin zai tattauna batutuwan da suka shafi mu mata musamman ta bangaren ibada kuma wato a kowane sati mukan kasance da wanda yake mana jagoranci a cikin wannan shirin wato Dr. Jabir Sani mai hula Dr. Amina maka barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amu alaikum salam. Dr. satin da ya gabata muna magana akan idda kuma sai lokaci ya mana halinsa amma insha Allah ina ganin yanzu za mu dora daga inda muka tsaya. a idan aka saki mace wacce take haila to sai zama da ta fara iddata da haila ta yi kamar ɗaya ta yi tsalki na biyu sai kuma haila ta ta ɗauke mata shin ya za ta kasance da wannan wato tun da jinin ya ɗauke mata shin ya makomar ita iddata ta da ta dai alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu al'atamman al'akmalani ala khairu khalqin lahi ajma'in nabi muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du yan uwa masu warin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ashirin da ya gabata mun faɗi cewa mace idan aka sake ta tana jini al'ada wata ya kasance mai haila ce za ta yi a idda da haila da tsarki guda uku mun ce baya halatta a sake ta lokacin da take cikin haila baya halatta a sake ta lokacin da ta yi tsarki kuma aka yi kwanciya da aure da ita idan sakin ya cika sharuɗa an sake ta ne bayan ta yi tsarki wanda yake mijinta bai kusance ta ba to za ta yi idda ne da haila uku tsarki uku hmm. mun ce kuma wadda bata isa haila ba ita kuma za ta yi kowa da ta wuce haila ita kuma za ta yi ne za ta yi iddata ne da wata uku to sai aka samu wata ita ko da aka sake ta tana haila ta yi haila ɗaya sai kuma ta wuce haila shekarun haila suka wuce za mu ce hukuncinta shine ta dawo idda da watanni mm. kila ko da aka sake ta shekarar ta hamsin da biyar sai ta yi haila ɗaya sai na haila ta tsaya gaba ta wuce haila sai mu ce to yanzu saura abin da ya rage sai ki yi wata uku za ba za ki ce ai can na yi har da ɗaya ba don haka yanzu ina bukata in yi wata biyu in haɗa sai mu ce za ta yi za ta yi haila za ta yi wata uku. Mm. Masha Allah. To dakta a shirin mu da ya gabata kaya mana bayanin cewa idan aka saki mace wadda ba ta fara haila ba to za ta iya amfani da wata uku. Mm. To sai zamara ita kuma wannan dokta da aka sake ta ta fara kamar ta yi wata da ita ma tana cikin na biyun sai haila ta zo mata to ita kuma ya makomar ta ta iddan ita ma hukuncin ta hukuncin waccan mace ce wadda shekarunta ba su kai na haila ba kila da shekara tara an yi auren wuri sai aka sake ta sai mu ce to ba ta fara haila ba ko shekara goma sha biyu mm. sai mu ce ba ta fara haila ba bale mu ce ta shine haila uku tsarki uku da haka za ta yi haila da watanni da haka ta yi wata daya ko ta yi wata biyu sai ga jini ya zo yanzu kafin ta gama idda sai mu ce mm. za ta tsaya ta yi idda mm. da haila uku ita ma ta koma tana haila ne tana idda ne da haila da tsarki don haka za ta yi haila uku tsarki uku ita ma kamar da muka faɗa ga waccan kenan masha Allah mm. to idan aka saki mace a ina ya kamata ta yi iddarta a gidansu ko kuma a gidan mijinta in aka saki mace abin da ya wajaba wajibi ne ta yi haila a gidan mijinta haka Allah ta ta'ala ya faɗi cikin Qur'ani ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana mm. watan kada ku yadda ku hidda su daga gidansu su ma kada yadda su fita sai su in sun zo da wani abin alfasha bayyananne abin da aka al'adanta ne wanda aka gada ne cewa in mutum sake ma ce ce kwashi kayan ki gidanku ko kuma ya ba takarda daga gidansu ya ce ki kwashi kayan ki ki taho a aiko mota ita kwasa kayan ne wata Allah ya hana ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna hmm. kada ku fitar da su daga gidajensu wala yakhrujna su ma kada su fita haka idan miji ya ce na sake kike kwashi kayan ki gidanku ko na sake ki gidanku to ya saba ma Allah ya saba ma fadin Allah kwata-kwata a cikin Qur'ani idan ita da ya ba bata takardarta ko ya ce ya sake ta ta hasala ta kwashi kayan ta zuwa gidansu ita ma ta yi ta yi kuskure hmm. za ta tsaya a nan gidan ta yi idda ta yi idda ta a nan gidan haka nan wanda mijinta ya rasu ita ma wanda mijinta ya rasu za ta tsaya a nan gidan ta yi idda ko da gidan haya ne duk yadda ake a gidan za ta tsaya ba a cewa to mijinta ya rasu yau kuma kuɗin haya sun ƙare don haka dole ta tashi yau musulunci ya ce mai mai mai idda mai takaba za ta tsaya gidan da mijinta ya rasu ta yi takabarta don haka sai mai haya ya yi hakuri ko al'umma su tattara kuɗi ko ita ta biya ko a samu dai wannan hukunci ne na shari'a ba ya tashi akwai wata mata lokacin annabi sallallahu alaihi da ake ce ma ah, furai'a ana ce mata Fura'a bintu Malik hadisin tana cikin sunan Tirmidhi yana cikin sunan Nasa'i yana cikin sunan uh, Abu Dawud yana cikin musta imamu Ahmad cewa mijinta ya rasu tana idda kuma mijinta baya da hali a gidan da take babu abinci wanda zai ishe ta tsaya ta ci har wata hudu da kwana goma sannan gidan ba nashi ba ne ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo kara ta ce ya rasulullah ga mijina ya rasu kuma ga babu abinci da yawa wanda zan ci gidan mijina ba mai hali ba ne sannan gidan da muke ba gidan shi ba ne in tashi in koma gidan mu in yi ta kaba mana ya rasulullah sai annabi ya ce eh ki je ki yi lokacin da ta fita ka himta fita masallaci dama annabi masallaci yake zama mutane suna zuwa maza da mata suna tambaya ta yi mm. wani na daga cikin abin da ya kamata a kula mata suna zuwa masallaci al'ada ce ta kwarai kuma addini ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi na zaune masallaci ta zo masallaci ta shigo ta tambaye shi mm. yanzu anan musamman anan sakutu da muke koran juma'a da kyar ka samu masallacin da mata suke zuwa idan aka yi magana sai mutane su ce lokaci ya lalace lokaci ya lalace amma mata na zuwa coe mata na zuwa university mata na zuwa <laughs> poli mata na zuwa school of nursing mata na zuwa kasuwa mata na zuwa kasuwa duk wurin bai lalace ba inda ɗaya lalace yake shine a masallaci wannan ko eh. alama ba hujja kwarai ba ne mm. amma mutane sun lalace su ne dai masu zuwa kasuwan suke zuwa masallaci kuma a masallaci an fi samun rashin lalaci shedan ya fi nisa da masallaci an fi sanin ibada duk wadda an yi ta je COE ta yi karatu ta je university ta yi karatu ta je poli ta yi karatu ta je kasuwa ta yi sayayya ta je to ya kamata a san cewa in ta je university za ta iya kula idan ta je masallaci za ta iya kula da kanta mm. wannan sunna ce mai kyau wadda duk a duniya masallatai a duniya zaka ga cewa mata na zuwa maza na zuwa kuma haka yake lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam muna fata Allah ya ba mu iko mu gyara domin laifin ba na matan ba ɗaya ne laifin ba na mazansu na mazan su kawai bane ko sun hana su zuwa laifin ko hukumomin masallaci da yawa ba su samun inda mata suke sallah ya kamata a samu wannan canji in ka je ko kano nan zaka samu cewa ko karatu ake yin karatu da mm. ake tsakanin magriba da isha'i mm. sai ga mata sai ga namiji ya ɗauko mata tai sun zo makaranta sai ga wurin maza daban ga wurin mata daban amma saboda akwai laspika tana kaiwa gare su sai kasance mm. suna samun karatu amma duk lokacin da kasance al'umma ta yi hita batun matan ta bata kula da ibadar su bata kula da zuwan su makaranta ba to lalle akwai hadari akwai hadari babba Allah ya samu gyara wannan matar ta samu annabi sallallahu alaihi a cikin masallaci ta gaya mai cewa mijina ya rasu ya rasulullah gaya kuma babu bamu da abinci a gida gaya kuma ba ni da gaya bamu da abinci kuma gidan ba nashi bane in tashi in koma wani gida kenan hmm. a halan sai annabi sai ce eh ba matsala kuma wani gida hmm. lokacin da ta fita zuwa masallaci ta fita daga masallaci sai annabi ya ce a kirata da ta dawo sai annabi ce tsaya a gidan da mijinki ya rasu ki yi ta kabaki hatta ya blugal kitabu ajaluhu har sai littafi ya kai daidai lokacin da Allah ya ɗiba a arba'ata ashirin wa ashara wata hudu da kwana goma kenan sai ta dawo gidan ta zauna haka nan tare da duk ta faɗi waɗancan uzuran babu kaza babu kaza ta zauna sai da ta gama ta kaba don haka macin da aka saka ita kwata-kwata Allah ta baraka wata Allah cikin Qur'ani ce kada a fidda ita daga gidanta haka kuma ita ma kada ta fita ita kuma da mijinta ya rasu hadisi ne ingantacce kamar yadda faɗi da cikin sunan abi dawud da tirmizi da musa imamu ahmad cewa wannan matar wadda ake ce mafurai abin malik ta so ta je gidansu ta yi ta kaba annabi sansa ya hana ta duk da ba gidansu bane gidan da mijinta ya rasu duk da mijinta bai da hali ba abin mata abinci ba amma annabi ya ce ta koma gidan don haka baya halatta a nan gidan za ta tsaya nan za ta yi idda masha Allah Direkta macen da aka saka kuma aka hana ta fita aka ce na gidan mijin za ta yi idda. Mm. to wa zai rika ciyar da ita mijin zai dinga ciyar da ita ai ya waje ba dole gare shi ya ciyar da ita duk lokacin da mutum ya saki mace ah, kafin ta gama idda nauyin ciyar da ita yana gare shi in tana da ciki kuma zai ci gaba da ciyar da ita in tana da ciki ko da saki uku ne in tana da ciki zai ci gaba da ciyar da ita hatta haihu in ta haihu wannan cikin to kuma sai a yi magana shayarwa in dangana ma ta yi jinga da shi ya biya ta fa in afda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna haka Allah ya ce idan suka shayan muku da yaranku sai ku biya su jinga shayarwa in kuma ta ce ta yafi za ta yi babu komai to wannan babu matsala a babu laifi a kanta amma dai duk matar da aka saka tana nan gidan mijinta shi yau waje bai ciyar da ita shi yau waje bai bata wurin zama shi yau waje ba duk wata kulawa banda zamantakewa ta aure wannan alaka ta aure dogar da ta shiga tsakanin su ko ya yana son ta shiga tsakanin su to sai ya mai da aure ne sannan wannan alaka ta shiga wallahu ta'ala ala masha Allah to idan aka saki mace tana a gidan mijinta tana idda bayan kila ita tana yi da tsarki tayi na wata ɗaya ta na biyu to sai ya zama da mijin ya rasu to ya mm. matsayin idda ta take eh yanzu mace ce tana gidan mijinta sai mijinta ya sake ta ta tsaya tana tana mm, saki ɗaya ya yi mata ko saki eh, biyu ya yi mata ta tsaya tana idda ta yi tsarki ɗaya ta gama tana cewa saura tsarki biyu sai aka kawo mata labari mijin ya yi haɗari ya rasu ko rashin lafiya ta kama shi ya yi haɗari ya rasu dama mun ce wadda mijinta ya rasu Mm. za ta yi ta kaba ne wata hudu da kwana goma ita kuma wagga za ta yi kaba ne tsarki za ta yi tsarki uku za ta yi ta hatta yi ɗaya saura biyu sai ga mijin ya rasu sai mu ce za ta koma ta yi ta cika idda ta iddar mutuwa za ta yi ta mm. kaba kenan za ta yi wata mm. hudu da kwana goma idan ya mata saki ɗaya ko saki biyu eh. za ta yi idda ta ta kaba domin me domin wanda ya saki mace saki ɗaya ko ya saki mace saki biyu kafin ta gama idda matsayin matashi take kahin ta gama idda matsayin matar shi take akwai gado tsakanin su sannan kuma in mata hudu ke ga mutum ya saki mata ɗaya daga cikin su saki ɗaya to ba zai yi aure ba sai ta mm. gama idda wace yana jira domin nan matsayin mata shi mm. misali mutum da mace hudu sai saki ɗaya to tana nan eh, shi ma zai idda akwai abin da malamai ke tambaya cewa namiji na idda eh namiji na idda yaushe namiji ke idda wanda adda mata hudu ya saki daya shi ma sai ya tsaya ya idda baya halatta ya karo aure inda ya saki daya mata saboda me saboda wadda a cikin wadda a cikin wadda a cikin idda ita ma matsayin mata ta take don haka in je karo wata mata ya koma mata ne guda biyar kenan da haka sai shari'a ta ce ba zai yi aure ba sai ta gama sai ta gama idda da haka shi ya waje bai ciyar da ita shi ya waje bai bata wuri sannan in ya rasu tana cikin ah, idda to lalle za ta koma iddan mutuwa ne ba za ta ci gaba da idda saki ba wallahu ta'ala Shirin mata a musulunci kuke saurari za mu tafi hutun rabin lokaci ku jira mu في mu samu a cikin wannan shiri ku tuntuɓe mu a manhajar whatsapp sifili takwas sifili takwas shida sifili shida hudu shida bakwai bakwai ko kuma sakon karta kwana sifili takwas sifili uku uku ɗaya takwas shida bakwai biyu bakwai. أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك gidan rediyon garkuwa fm na godiya yanzu shirin zai ci gaba Masha Allah. To dakta waɗanne irin hukunce hukunci ne suke tabbata ga mace mai takaba za a ga kamar yadda muke ja ana faɗa ba ta eh, kwalliya ba ta fita da dai makamancin abubuwa. E, mace mai takaba ba ta kwalliya, mace mai takaba ba ta sa turare, mace mai takaba ba ta sa turare, ba ta sa tufafi masu kyawu, ba ta wanka ma da sabulu mai ƙanshi. ba ta kitso ba ta lalle duk wani abu da zai sa ta jawo hankalin maza a kanta ba ta yi wannan abin da ake ce mai takaba ta nuna alhini annabi sansan ya ce baya halatta ga wani mutum ya nuna alhini ga mutuwar wani fiye da kwana uku ya dinga kuka da nuna damuwa sai fa mace ita kan za ta yi wata hudu da kwana goma daga duk matar da mijinta ya rasu baya halatta bayan mijinta ya rasu da wata ɗaya wata biyu a ganta ta yi kwalliya ko da gida za ta zauna cikin hukunci hukuncin da suka waje baga ita akwai zama gida za ta zauna gida ba a fita ah, sai da bani uzuri ko wata lalura ba ta ana son a jiginta ko tana cikin damuwa ba ta shafa kwalli mm. duk wani abu da ya kasance kawa ne ba ta make up irin na yau da ake make up yana halatta ta dan ta yi wanka don wanke jikinta da tsaki ko kuma in haila ta zo ta yi wanka na haila da sauran irin wa'annan abubuwa amma ta zamna ana son a ganta ta nuna damuwa ta nuna tana cikin damuwa ta nuna wani abu ya same ta mm. a yau a irin wannan ina son ya kira ga mata da zaka ga mijinsu ya rasu mm. mijinsu ya rasu yau gobe ka gansu a facebook bayan sun sa ya rasu an yi musu gaisuwa suna ta cacin da wasu maza cewa a ah, ashe Allah ya ji kanshi amin wani kana na ashe kwana biyu a ah, wannan baya halatta abu ya koma zance a facebook bayan kuma ga na cikin wani halin da take wata ma ta sa hoton wani abinci da ta yi bata gama ta kaba ba <laughs> wata ta sa hoton wani, abu duk wannan baya da kyawu ana son ki nuna alhini ana son ki nuna damuwa ana son ki nuna don shi iddar ta kaba ba irin iddar saki ba ce ba wai don ɗaya wai a tabbatar da ba ya ciki bane ki je ki aure mm. in haka ne da za a ce ki ma ki yi tsarki uku ko kuma a ce ki tsaya wata uku sai aka ce mm. a ƙari ne wata hudu da kwana goma mm. kuma mun faɗo a shirin da ya gabata da mutum ya aure mace ya sake ta yau bai taba haduwa da ita ba kila bai taba ganin ta ba kuma ba su yi kusanci na jiki da ya sake ta yau to fa malakum alaihin min iddatin ta duna ba za ta yi idda ba يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الله يا ku da kuka yi imani da kuka auri mata kuka sake su kafin ku taɓe su to babu wata idda da za su yi amma in aka auri mace Abdullahi bin Abbas yana cewa da aka auri mace yau aka mijinta ya rasu yau ba tare da sun yi kusanci ba za ta yi wannan nuna alhini na wata hudu da kwana goma don haka akwai bambanci ashe tsakanin ba wai sun kawai aka ki tsaya ba kina jira in ki tsarki uku ko kina jira wani lokaci ki aure a'a ana son ki nuna alhini ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce baya halatta ga wata mata ta yi nuna wannan alhinin ga mutuwar wani face mata ga mijinta za ta yi wata hudu da kwana goma da haka abin da nake kira ga mata san lokacin da suke cikin irin wannan ah, takaba su ji tsoron Allah lokacin karaya ne lokacin nuna damuwa ne lokaci ne da yan uwan mijin ma suna son su ga cewa eh lalle wanci ta damu da shi ba ya rasu jiya ba ya rasu satin da ya wuce ya rasu watan da ya wuce kin ci kawa mm. kin yi kwalliya kina ta dariya ana ta wasa da dariya wannan ba daidai bane wannan kuskure ne wallahu ta'ala alam masha Allah a ah, macen da mijinta ya rasu tana kamar dai zan iya cewa zamanin ne yanzu da muke ciki mm. mace mijinta ya rasu kila tana aikin gwamnati ko kuma tana karanta suwa dai da dai sauran su ko tana karatu mm. to kuma ka mana bayanin cewa mace mai a ta gaba ba ta fata mm. to ya taya mai ta gaba ta take eh yanzu kamar wannan lokaci akan samun mace wadda yake ta mijinta ya rasu amma tana aikin gwamnati aiki ne mai karfi wanda ba a bari ta ta ɗauki hutu wata hudu da kwana goma mun ce ta zamna gidanta wata hudu da kwana goma babu hita sai lalura ko yanzu tana makarantar boko ko yanzu kila lokacin jarabawa ne yayi kuma abin da zan yabawa shine a irin jihar Sokoto ban san sauran jihohin Arewa ba amma jihar Sokoto al'ada shekaru da shekaru akwai al'ada mai kyau ta da mijinsu yake rasuwa gwamnati tana barin suna yin su a cikin gidajensu tun shekaru da suka wuce har zuwa yanzu haka yake wata munan jihar sokoto muna da al'ada ta kwarewar ta daidai da addinin mu kuma akwai sauki ana fahimta abu mm. na san fiye da mace daya wadda yake tana wajen aikin gwamnati mijinta ya rasu sai ma'aikatar su samu fahimta shekara da shekaru haka wajen shekara goma wajen shekara biyar har yanzu mm. sai gwamnati ta ce to ma'aikatar su ta ce to mun baki dama ki je gida ki yi wata hudu kwana goma domin addini ya hana ki fita to amma in ta kasance tana inda ba a haka ko tana aiki wani kamfani da baya da fahimta ko wata ma'aikata da ba su da fahimta ko kuma tana aikin jarabawa ne misali jarabawa ta kama ta a university ko a wata makaranta ba za a jinke ta jarabawa ba ko waye take rubutawa a ce wance tun da mijinta ya rasu bari a bari daga baya a yi mata ya za ta yi sai mu ce irin wannan yana halatta ta fita yana halatta ta fita ta je makaranta ko ta fita ta je aiki bil ma'aruf amma baya halatta ta yi kawa lokacin da za ta fita baya halatta ta yi kwalliya lokacin da za ta fita mm. ba za a ganta a can a can yadda aka saba ganin ta ba ta yi kawa ta shirya za ta je aiki ko tuwaye ko da yake dama mm. ita mace za ta fita aiki ba a son ta yi wannan kawan musamman mata aure a ta yi kawa ta yi kwalliya in za ta fita wajen aiki to yanzu tun da mijinta ya rasu ya ma fi zama min babi aula ba za ta yi ba amma za ta fita mm. ko kuma mace ce abinda take ba su da kuɗi misali mijinta kamar mace matan da nace annabi sallallahu ya magana akan ta mijinta ya gasu bai ban mata kuɗi ba kuma jama'a ba su taimaka mata tana cikin gida to tana so ta fito bakin gida ta yi kosai ko ta yi awara ko ta yi wani abu da za ta sayar sai mu ce duk yana halatta duk lokacin da ya kasance akwai lalura ta fita ta kama ne dole ne in mace aka ce mijinta ya rasu wancan watan wannan wata an ga ta fito tana kosai za a dinga subhanallah wannan mata za ta fito tana kosai to in bata fito ta yi kosan nan ba biyu za a yi shi ya rasu bayan wata ɗaya ta bi shi ba laifinta ba ne laifin makwabta ne laifin duk wanda ya ga laifinta laifin shi ne to ba da kamata a ce ya ɗauki abinci ya kai mata an taimaka ta wannan wata hudu da kwana goma amma bai yi ba amma da yake mutane suna saurin ganin laifi sai a yi saurin ganin laifi wannan akwai hadisi da inganta wata mata ta zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce tana cikin takaba ya rasulullah ina cikin takaba kuma ga ya gona ta ni ɗaya ka tafiya in yi aikin gona domin in samu abinci annabi sai sai ce fita ki je gonarki mm. ki yi aiki ki dawo zai yi yu a samu amfani ta hanyar fitarki watan zai yi ki samu kayan gona ki zo ki ci haki sadaka mm. zai yi wani abu ya auku na alkhairi a fitarki ala kulli hali abin da ya kamata mu fahimta shine fita ta mai takaba sai da lalura inga abincin ci ga gwamnati to baya kamata ta dinga fita komai ta bi yan mm. biki za a je bikin wance za a je wance ta haihu a je a gane ta za a je wani bai da lafiya ba makusancin ta bane ba dan uwanta bane na dole ba dan dan ta bane a ce ga ta can asibiti wajen ganin mara lafiya daga nan sun je gidan ta wance daga nan sun je waje kaza irin wa'annan fitan baya halatta mm. amma idan wurin aiki ne ba a bata izini ba ba a bata permission ta zauna gida ba idan makaranta ne tana gudun wani karatu zai wuce ta na wani semester ah, idan ko jarabawa za ta wuce ta ko kuma wajiyan kasuwanci ne take nema abinci mijinta ya rasu jama'a ba su taimaka mata da kuɗi da abincin da za ta ci ba tana buƙatar sai ta fita ta sai da haja ko sai ta fita ta kasa kosai mm. ko sai ta yi awara ko mm. sai ta yi wani abu da sai ta fita gida to yana halatta annabi sassan ya bada dama ga ɗaya daga cikin matan da ke cikin takaba cewa ba tana buƙatar ta fita gonanta ta dabino annabi sassan ta fita gonanta ta dabino ta yi aiki zai yiwu wannan abin ya amfani wani wallahu ta'ala alam Masha Allah, Dokta ina ga ne ya kamata a ce mun ja labulen shirin sai wani makon idan Allah mi kowa mi kuma ya kai mu. Alhamdulillah. yanzu ka madadin hukumar gidan rediyon garkuwa fm mai watsa shirye-shiryensa a kan mega ɗin da biyar da ɗigo biyar a bisa zangon fm da ke nan birnin sokoto haka ma sauraron mu kada kuma ta za ku iya bibiyar mu a manhajar nan tamu ta dainin da kuma mixla a duk inda kuke a faɗin duniya za ku iya turo muna saƙon karta kwana a kan nan ta sifili takwas sifili uku uku ɗaya takwas shida bakwai biyu bakwai Haka za ku iya turo mana saƙo a manhajar WhatsApp ta sifili takwas sifili takwas shida sifili shida hudu shida bakwai bakwai sai wanda ya shirya wannan shirin nasar abbas babi tare da wanda ya tace mu wannan shirin a cikin faifai ibrahim shagali ni da kai abdullahi sabu nake cewa ku tare mu wani mako inda za ku sake jin mu tare da wanda yake mana jagoranci a cikin wannan shirin watan dr jabir sani mai hulla mun bar ku lafiya um dukkanin rayuwar musulmi a sarkafa take da hukunce-hukunce dokoki da kuma ƙa'idodi na addinin islama. A waɗansu lokuta tambaya kan zama wani babban al'amari musamman ga 'yan uwa musulmi mata. Hakan kuwa na iya zama wani tarnaƙi game da al'amuran da suka shafi addini. Domin feɗi biri hawu tsiya dangane da matsalolin da suke damun ku na addini. Ku kasance tare da Rukayya Abdullahi Sabo a cikin shirin mata a musulunci. A A kowace ranar Alhamis da misalin karfe goma sha ɗaya na sa.